ruhin azumi da manufofinsa. Wallafar Dr. Abdulaziz Mustapha Kamil masu fassara Professor Muhammad Rabi'u Sa'ad, Dr. Kabir Musa da Professor Usman Muhammad Shu'aib Zunnurain. Daukar nauyi Alhaji Ibrahim Ɗan Yaro Kano, mai karantawa Muhammad Zaharuddin Uthman. Ƙiyamun Laili, sallar dare a Ramadan. Sallar riyamun laili ɗaukaka ce ga mumini, wannan shine abin da amintaccen sama mala'ika Jibrilu ya saukar wa amintaccen ƙasa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Lokacin da mala'ika Jibrilu ya zo ya ce masa, Ya annabi, in za ka rayu tsawon lokaci da kaso, tabbas za ka mutu, kaso duk wanda za ka so, amma dole za ka rabu da shi. Aikata duk abin da ka ga dama, da shi za a yi maka sakamako, kuma ka sani cewa ɗaukakar mumini da darajarsa ita ce sallar ƙiyamun laili. izzarsa da mutuncinsa shine wadatuwarsa daga neman abin hannun mutane albani ya kawo shi cikin littafin jerin ingantattun hadisai hadisi na dubu ɗaya da da ɗari tara uku. kuma hakika annabi sallallahu alaihi wasallam yana kula da alkur'ani a dararen ramadan haka mala'ika jibrilu yana kula da shi da alkur'ani a dararen wannan wata mai girma kowane dare yana zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam su karanta alkur'ani kamar yadda hadisi ya bayyana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa yawan kyauta kuma kyautarsa tana ƙaruwa a watan ramadan lokacin da yake gamuwa da mala'ika jibrilu su karanta alkur'ani ƙarshen hadisin ya ce suna yin haka a kowane dare bukhari hadisi na shida muslim hadisi na 2308 magabata na gari su ma sun kasance suna kula da alkur'ani a dararen ramadan suna yawaita tilawarsa a sallar daren azumi sama da yadda suke tilawarsa a dararen da ba watan azumi ba wasu sukan karance shi su yi sauka a dararen watan wasu kuma sukan karance shi a kwana goma wasu kuma a duk kwana bakwai wasu kuma suna sauke shi a duk kwana uku littafin wadha'ifu ramadan shafi na arba'in da uku. tsayuwar dare wato ƙiyamun laili a watan azumi tana da daraja da take ɓanta da ita sama da yin tsayuwar dare a sauran dararen kwanakin shekara saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya raya dare a azumi don tsantsar imani da neman ladan Allah ta'ala an gafarta masa zunubansa da suka wuce Bukhari hadisi na 33 Muslim hadisi na 759 abin nufi da raya dare don tsantsan imani da neman ladan Allah shine raya dararensa da ibada da tsayuwar dare don gaskatawa da kwaɗayin samun ladan Allah da tsarkake niyyar gudanar da wannan bauta ga zatin Allah shi kaɗai don samun kusanci zuwa gare shi tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa sahabbansa limancin wannan sallar dare ta wasu 'yan kwanaki sai ya dakatar da fitowa yi musu limanci don tausayin kada a wajabta wa al'ummar sayin sallar dare har ma ya ce ba abin da ya hana ni fitowa wajen ku muyi sallar dare kamar yadda na fito daren baya sai don na guji kada a wajabta muku ita Bukhari hadisi na 924 Muslim hadisi na 761 yayin da saukar wahayi ta ƙare da wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam aka amintu ba za a mayar da ita wajibi ba sai sayyidina Umar ibn Khattab Allah ya kara masa yarda ya umarci sayyidina Ubayyu ibn Ka'ab da tamimu dari su rika yi wa mutane sallar asham wato tarawihi a watan azumi inda aka rika yin sallar liman yana karanta dogayen surori yakan karanta surori da suka kai aya ɗari ana nufin surar da ta kai aya ɗari ko sama da haka a raka'a har ta kai wasu mabiya liman sukan dogara da sanda saboda daɗewar tsayuwa a raka'a wani lokaci ma sai dab da ketowar alfijir ake gama sallar lallai irin wannan tsawaita sallah yana iya faruwa ga masu tsananin himma irin himmar da ta yi karanci a wannan zamani namu tsawaita sallar dare ta tarawihi da tahajjudi da kiyamun laili yana dangana ga ƙoƙarin mutane da ikon yin hakan kamar yadda lokacin da aka tambayi imam ahmad allah ya rahamshe shi game da tsawaita sallar dare har ta kai ƙarshen daren sai ya bayyana cewa wannan yana da wuya musamman lokacin da rana ta fi dare tsawo amma dai abin ya danganta ga yadda mutane za su iya jeruwa littafin waza'ifu ramadan shafi na 39 wani lokaci imam ahmad yana sallah tare da mabiyansa a watan azumi sai ya ce waɗannan mutane ne raunana yana nufin a tausaya kada a tsawaita don haka sai ya yi musu saukar alkur'ani daren 27 littafin waza'ifu ramadan shafi na 39 wannan yake nuna sauke alkur'ani a daren 27 ko daren 30 wani abu ne da ya dace da masu rauni to yanzu mu raunin ya ninninku a zamaninmu yadda har ya kai ana samun waɗanda za su buƙaci liman da ya karanta ayoyi kaɗan a raka'a ba sa iya bari a gama sallar da su da an sallaci raka'a biyu ko hudu sai ka ga ya sallame ya fice daga masallacin ya fifita 'yan wasu abubuwan duniya marasa tabbas ko marasa amfani tare da cewa da irin waɗannan da suke yin sallama kafin a idar da tarawihi da shafa'i da wuturi sun yi haƙuri an idar tare da su da an rubuta musu ladar sallar daren gaba ɗayansa cif cif kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da sahabbansa har zuwa kashi ɗaya bisa ukun dare wani lokaci kuma ya yi har zuwa rabin dare sai sahabbai suka ce ina ma da ka ƙara mana har mu cike daren gaba ɗaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya yi sallah tare da liman har sai da liman ya idar gaba ɗaya za a rubuta masa ladan sallar ragowar daren dukka imamu ahmad hadisi na dubu ashirin da ɗari tara da goma abu dawud hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in tirmidhi hadisi na ɗari takwas da shida ya ce hadisi ne hassan albani ya ce sahihi ne wannan falala tana samuwa ne ga wanda ya tsaya tare da liman har sai da ya idar da sallar cif malam ibn rajab ya yi ta'aliki akan wannan hadisi cewa hadisin yana nuna in ka sallaci sulusin dare ko rabinsa to za a samu ladan sallar dukkan daren amma sai in tare da liman aka tsaya kuma imam ahmad ya yi riko da wannan hadisi baya barin sallah har sai liman ya gama littafin wa ramadan shafi na arba'in tsayuwar dare a ramadana tana cikin ruhin azumi duk da malamai suna nuna a sauƙaƙa wa mutane wajen tsawaita sallar dare amma ba sa hana wanda zai yi sallah shi kaɗai ya tsawaita ko wanda waɗanda suke tare da shi suka yarda ya tsawaita musu sallar imam ibnu rajab ya ce wanda yake son ya ƙara karatu ya yi sallah mai tsawo kuma shi kaɗai zai yi sallar sa, to ya tsawaita karatun yadda ya so haka ma wanda mutanen da suke binsa sallar suka yarda ya tsawaita to ya yi littafin wada'ifu ramadan shafi na arba'in tsayuwar sallar dare tana da ruhi kamar yadda azumi yake da ruhi ruhin tsayuwar sallar dare shine natsuwa da ƙasƙantar da kai da sunkuyawa ga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana sallar dare in ya karanta aya mai tsoratarwa baya wuce ta sai ya tsaya ya roƙi tsarin Allah daga abin da ayar take tsoratarwa kansa haka ma in ayar rahama ce sai ya tsaya ya roƙi rahamar da take magana a kai imamu ahmad hadisi na dubu ashirin da da da uku hudu ɗari sittin. albani ya inganta shi a sahihun nasa'i hadisi na dubu da da tamanin biyar. amma yanzu da yawa daga cikin limamai suna yin sallar da ba sa fahimtar komai a cikinta suna yin ta ba natsuwa a ruku'i ko sujada tare da cewa ita natsuwa ginshiki ce rukuni a sallah jin tsoron Allah ga mai sallah da halarto da zuciyarsa shine babbar manufar sallah shi ko irin wannan khushu'i da huluri ba sa samuwa tare da gaggawa babu natsuwa don haka yin gajeren karatu a sallah tare da yin khushu'i da nutsuwa a ruku'i da sujada ya fi tsawaita karatu tare da yin gaggawar da aka hana sallar tarawihi raka'a goma tare da tsawaita karatu da nutsuwa ta fi raka'a ashirin tare da gaggawar da aka hana saboda tsantsar ruhin sallah shine fuskantar zuciyar mai sallah ga zatin Allah wani lokacin abu kaɗan ya fi mai yawa alheri hakanan yin tilawa dalla-dalla a natse ya fi falala daga ayi a cikin gaggawa gaggawar da aka halatta ita ce wadda ba za ta kai zuwa ga sarayar da wasu harufa ba idan ta kai zuwa ga sarayar da wasu haruffa to ba ta halatta ba an hana yin ta idan ya yi karatu bayyananne wanda masu sallah a bayansa za su amfani da shi to ya yi kyau littafin wata'ifu ramadan shafi na 42 dan uwa mai azumi duk lokacin da ka tsaya cikin sallah ka rika halatto da cewa kai kana kwatanta abin da Allah ta'ala ya umarce ka da aikatawa ne a faɗinsa ku ma ku tsaya ga Allah kuna masu kaskantar da kai suratul baƙara aya ta 238 tsayuwa a sallah bata wadatar ba Matuƙar zuciya bata kaskantar da kai ga Allah ba kuma a lokacin da kake sallah da doguwar tsayuwa a gaban Allah ka tuna da doguwar tsayuwar da mutane za su yi ranar alkiyama ne ɗaya kimanin tsawon shekara dubu hamsin sai ka gane cewa kai tsayuwarka a alkiyama za ta gajarta gwargwadon yawan tsayuwarka ga Allah ta'ala a lokacin rayuwarka ta duniya Allah ta'ala yana saukowa zuwa saman duniya irin saukowar da ta dace da shi kamar yadda ya tabbata a hadisi yana cewa shin akwai wani mai roƙo a bashi ko akwai mai addu'a a amsa masa ko akwai mai neman gafara a gafarta masa haka zai ta shelantawa har alfijir ya keto muslim hadisi na 758 ko da yake a zamanin yau daren musulmi ya ɗan uwa mai azumi ya zama rana wani bangaren sa ana raya shi amma mafi yawansa ana lalata shi kada ka yi sake lokacin saukowar ubangiji a daren ramadana su kubuce maka irin yadda suka kubuce maka a sauran dararen shekara ka tambayi kanka shin kana ina lokacin da kashi ɗaya bisa ukun dare zai yi shin zai zo kana sallah kana ganawa da Allah ta'ala ko kana can kana sharar bacci ko kana can kana hana idon idonka barci wajen ɗaukar zunubi an taɓa bayar da labari a wajen annabi cewa wani mutum ya kwana yana barci har gari ya waye sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutum ne da shaidan ya yi masa fitsari a kunne bukhari hadisi na dubu uku da da biyu saba'in, muslim hadisi na bakwai da da saba'in hudu. idan wannan shine aikin da shaiɗan yake aikatawa ga wanda bai farka ya bautar Allah ba to me kake gani ya aikata ga wanda ya hana idansa barci yana saɓon Allah ta'ala idan wasu suna jin wahalar hana idansu barci don bautar Allah to yaya suke jin hana idansu barci cikin gafala da ambaton Allah wani lokaci aka ce wa sahabi abdullahi dan mas'ud allah ya ƙara yarda da shi ba ma iya tashi yin sallar dare wato qiyamul lail sai ya ce zunubanku ne suka daƙile ku malam fudail ibn iyad ya ce in har baka iya yin qiyamul laili ba kuma baka iya azumin nafila ba lallai ka sani cewa ka yi rashi kuma zunubanka sun yi maka da baibayi Ya Allah muna roƙonka kyautata mana tsayuwa gabanka a duniya don tsayuwar mu a gabanka ranar lahira ta yi kyau kuma ka kiyashe mu kunyar duniya ka tserar da mu azabar lahira. Amin.